يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ubangiji ta ala ce ya ma'asar jinni wal jin ya ku taron aljanu da kuma mutane Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku ba su zo ba suna kisar muku da sakon ubangiji ba ku suna alaikum ayati suna kiskanta muku labarin da ke cikin ayoyina wa yunziruna kulli qa'a yawmikum hadha kuma suna jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama sun tsoratar da ku game da azabar Allah sun tsoratar da ku sun firgitar da ku game da azabar wuta kalu sai su ce shahidna ala anfusina lallai mun bada sai da akan kawo nan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji ubangiji ya ce wa gargadi mun hayatin duniya amma rayuwar duniya sai ta rufe su ta manzar da su lahira ta mantar da su ubangiji ta da su hisabi da ke da dukkan ayyuka wa shahidu ala anfusihim suka ba da shaida akan karan kawunan su annahum kanu kafirin cewa lalle su sun kasance suna cikin kafa abin da ke cewa qarratul hayatid dunya rayuwar duniya ce ta muje ku ba wai rayuwar ba halin da ke cikin rayuwar hali na wadata hali na mulki hali na mukami hali na 'ya'ya da mata hali na kyau na daddaɗen yanayi na wurin da suke zaune hali na amfanin gona da ubangiji ala, ya wadata su da shi daddaɗen yanayi na inda suke zaune wannan shi ne ya rufe su wannan shi ne ya yi rudare su sai suka ɗauka cewa kamar ba za su mutu ba ko suka ɗauka cewa abin da suke ciki dawwama za su yi sai wannan ya mantar da su lafiya shi ne za su mun hayatu duniya وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين suka ba da shaida akan karan kawunan su lalle su din wato ai cikin kafirai adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam zai zama mai ba da shaida akan karan kansa ko ya bayar da ba zai zama ba domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa na kokarin kare kan game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki game da kokarin koyi munin maganarsa da mun da munin aikinsa a duniya karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da ya yi da mummunan maganar da yi a al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun kaga al-insanu ala nafsihi basira ɗin gabban jikin jikinsa gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya yi جنة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها قانون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ذلك أبن أنت أنبت أبايا allan yakun rabbuka muhlika alqura dan cewa ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alkarimu ba bi zulmin saboda zalunci wa ahluha zajilun al'alim ma'abuta cikin wannan alkarimu suna cikin gafala me wannan aya take nufi malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu ko dai da ce ubangiji ta'ala baya mallakar da al'umma ta hanyar zalunci ya kama masu da azaba bayan ba su yi ba ubangiji baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji baya zalunci inna allaha la yuzlimu an-nas shay'a walakinna an-nas anfusahum ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba ko al'azabu dunyawi ko al'azabu ukhrawi fa sai mutane sun yi in Allah ya yi mutane azaba ta duniya ya hada su da wahala ya hada su da talauci ya hada su da fasara ya hada su da fari ya hada su da musibu na rayuwar duniya to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta yi musu wannan hukuma ba haka kawai ke kuma ku gani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wata musiba da zaka ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da Allah ku so gabatar ne kuma ma yana yin abuwa da dama a akan laifukan ku inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi da ba wanda zai ragowa a ban kasa walau akhadha Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يأثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يأثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون معنى da Allah na kama mutane da zaluncinsu da Allah na kama mutane da abin da suke tsoro ransa abin da suke aikata shi na mugunyar aiki da ba wanda zai rage a banka amma Allah ne a mutane jinkiri a sakamakon jinkiri sai wani ko ba sai wanki su so ba sai su wani da wani sai wa kansu kiyamul yadi su shafa wa gojin su ruwan alwala su tuba tun kafin lokaci ya kuri sakamakon tuban nan sakamakon jinkirin nan sai mutane su tuba a sakamakon tuba kuma sai Allah ya tsare mutane abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci duk abin da ga Allah ya yi wa mutane to su suka yi laifi shi yasa sai ya musu kaza Allah ba ya wa mutane hukuma ko hukumar duniya ko hukumar lahira sai ya saka musu laifi wannan ita ce fasara ta fasara ta biyu suka ce zalika annami qurrabuka muhlikal qura bi dhulmin da dai ubangiji ala, baya halakar da mutanen wata alƙarya bi dhulmin a sakamakon wani zalunci da suke yi a sakamakon kafircin da suka yi a sakamakon shirka da suka yi wa ahluha ghafilun alhalin ma'abuta alƙarya suna gabare ba a turo da manzo ba ba a saukar da littafi ba ba da yin shirka Allah ke saukar da azaba ba sai an turo da manzo an saukar da littafi mutane sun kafa wa manzon sun yi bin koyarwa littafin sannan sai azaba ta ba daga farar da zalunci ba ba daga farar da aikin safo ne Allah ke kama mutane da laifi ba a'a sai bayan an yi wa'azi mutum ya gidi an fadakar an yi gargadi an ja kunnen mutum amma mutum ya gidi to sannan sai azaba ta biyo baya wannan shi ne a da fassara ta biyu ne a nan zuri idan muke ta farko fassara farko sai zanto kalmar kullu wannan zalunci menene fa'ilin zalunci din sai zo yahudu ila Allah subhanahu wa ta'ala ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني لا لا يهلك القرى لا يهلك القرى وهو ظالم لها بايا أن كذا القرية ينا من ظالم idan ko mun dauki fassara ta biyu sai zan to fa'ilul zulmi sune ahlul qur'an Allah baya halakar da alƙarya daga yin halin su a'a sai bayan ya tsaka da littafi sai bayan ya turo da manzo sai in mutane sun ki bin abinda manzo yake sun ki bin koyarwar littafin ne sannan sai azaba ta kama da haka Allah ce wa mai kafir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga sai ce min ba'di ma da lahu al-huda saba manzo Allah baya zama fi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ya ta bayyana zanto ta yi wa wani ya saba sunna manzo Allah amma ya da cewa sunna bai san sunna ba sai ya saba mata to wannan ba ya laifi amma ya san sunna shi an jawo hadisi cikin bukhari da babu huraira an jawo hadisi cikin muslim daga abdullahi ibn umar an jawo hadisi cikin sunan kai daga abu sai al kudri an jawo hadisi daga ummu aisha daga nana hafsa an ce nan Allah ya ce din da haka yake kaga ta bayyana mun da ke wannan ya saba manzo Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi bayan da cewa ranar tashin kiyama amma mutumin da bai ji hadisi ba bai ji aya ba ko ya ji aya bai san fassara ta ba ko ya san fassara ta amma gurgurin fassara wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassara ba daidai ba bai samu malamin sunna da ya dora masa fassara daidai ba kaga shi ma har yanzu shiriya ba ta bayyana gare shi ina fata an ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون أكن في درجات da abin da yake hawa wani saman wani akan ce rakat da abin da yake wani kasan wani lafazin da kullin da kowanne da kowa da kowa da kowa cikin mummune da kibiyoyin mummune mummune da wanda ba mummune ba kowanne yana da ne daraja darajoji sai dai darajojin mummune darajoji ne ariya wato darajoji wata saman wata darajojin kafirai darajoji ne kafiratun wata kasan wata ko waɗanne suna da darajoji waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata Allah sa mu cikin su waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata Allah sai mu wal kullin kowanne ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da aka musu min ma amilu saboda ayyukan idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata idan aiki ne mummuna sai daraja ta zama wata kasan wata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun da dai ubangijinka bai gafala ba dangane da abin da mutane suke aikatawa a wata qira'a wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangijinka baya gafala dangane da abin da ku mutane suke aikatawa da abin da kai a fili da wanda kai a koye da wanda kai cikin taro da wanda kai kai kada a daki duk da ubangiji ta'ala ya sani yayi da diga mala'iku sun kasance za a yi maka za a yi hisabi a ranar kasance dalilin ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية بقوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون وربك الغني والله فكتي لبس وربك سوناني وانت يسل ذاتي دابا وهو الغني ما يا ولاك عند أتن أنت وما ربك بغاب من أنباي أمره ذاكتم أتي وهو الغني والرحمة أما تأتي وربك الغني والرحمة aka sake lalle ta kalmar rububiyya Dan kiran mutane zuwa ga yadda da Allah a matsayin sa na rabbu mai halitta wanda kuma yake kulawa da halitta din subhanahu wa ta'ala wa rabbuka lalle ubangijinka al-ghani shine mawdaci mawdaci wadata da bata san talauci ba mawdaci ta kowace irin fuska zur rahama ko ma ma'abudur rahama a nan gurin suka ce a iya cewa wa rabbuka al-ghani ar-rahimu domin yadda aka ce al-ghani da kuma sai a ce ni ar-rahim amma sai aka kauce daga lafazin ar-rahim sai aka ce zurrahma sai aka kawo lafazin su wanda suna ne da ake idafa su zuwa ga al-ajna a ce su malin a ce su quwwatin inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin kana a ce zurrahma a ce zu ilmin wa innahu la zu ilmin lima annana ولكن أكثر الناس لا يعلمون menene hikimar kawo durrahma a madadin arrahim bayan an kawo alganiyu suka ce lafazin alganiyu sifa ce da suke take ta annuki da zatin ubangiji maudaci ne wanda baya bukatar komai a wurin kowa saboda wadatarsa sai zan ya tsaye wala yi ba saboda wadatarsa sai zan to yuziru wala yujabu alai saboda wadatarsa sai zan to la na tuni. wala nawm subhanahu wa ta'ala yufayin shi ke cewa wala yuzam ba a jeje baya bukatan kowa baya bukatan komai a wurin kowa shi ke ciyarwa ba a shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta amma ba bayar da kariya ga wanda ya da wala wato babu yanda za a yi gani ya kama shi ballanta na bar su da hannu wa ta'ala ba ya bukatar sama ko kasa sama da kasa ne ke da bukatar sa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazuda wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi izni yana rike da sama yana rike da kasa yana rike da sama ba dan ya rike ta da ta rufto ta fado kan mutane kaga cikakkiyar wadatar ke subhanahu wa ta'ala wato kenan alghani wadata ce ta shi ke yadda baya bukatar komai a wurin kowa amma burrahama sifa ta rahama wato sifa ce da ta kura ta yi wa zuwa ga waɗanda abin ya shafa da haka yake wa rahamati wasi a kullu shay'in fa ta'tubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakat wal ladina hum bi ayatina yu'minun kuma da haka mala'iku suka ce rabbana wa ta'ala kullu shay'in rahmatan wa ilman فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم suka sai an so bin rahama in ya ga rasul suka kiyar ma'ana ba a cewa zo malin da wanda dukiyar ta take kaɗan ce sai in dukiyar tana da yawa sai a ba a cewa da wanda ilmin ke cikin sai da wanda ke da sai a ce zo ilimin. haka ba a cewa zo rahama sai da wanda rahama suka mai yalwa in ya kankan wa rahama ce ba za a ce zan rahama ba ina ba ta an da haka da ya so ya yi annabi a kudu da ilimi sai ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu a nan gurin ya koki yaban na kudu da ilimi da kuma yaban kansa fi Allah din da ilimi domin lokacin da yake annabi a kudu na da ilimi da yawa to amma wannan ilimin na ya bari fi Allah to wanda ba da shi zai bayar wato kenan lazu ilmin lima allamnahu walakin da aksara nafi la ya'lamu wato kaga ya yabi kansa tare da yaban annabi yaqub alaihi wato kaga lafazin su abin da yake nuna wa cikakkiyar wadata ta fuska ta hama to lalle ko ubangiji ta alamu rahama ne hawayen rahamarsa ga sunan muna gani a kowane lokaci yana da cikin rahamarsa din rike sama sai da ba rike kasa sai da ba ta zaizayewa da su yana daga cikin rahamarsa kawo duhun da dan mu huta kawo hasken rana dan mu tafi neman abu yana daga cikin rahamarsa saukar da ruwan sama da fitar da sauri Allahu alladhi yursilu riyaha tasfiru kai فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودك يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمهلكين انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد ruwan sama tawaye ne da bai ubangiji don mu gane alamar saukar da littafi daga sama wato tawaye ne na rahamar ubangiji sai ya saukar da littafi sai ya turo da manzon Allah manzon Allah din kansa rahama ne zuwan rahama ne وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن قد أنت إنت وفي ألا يزال ذو الرحمة ذهب في وربك الغني ذو الرحمة لأنه هكنا كاوان من سفر بدأي لا الغناء لكم الرحمة لن تظنتم مقدمة على أبن الزوجة إني سأيده بكم ويستخلص من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إني سأيده inda Allah ya ga dama yuzi hukum da sai tafi yadda su akan sai al-izhab ana nufin al-idam rasar da ku ya zanto babu kamar ba a taɓa yin ba a banka babu ko babu alama babu ran babu jiki babu ruhu ba komai kun kenan wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halin san da wadansu ku ba ku ba bai ku kun tafi kama aita'akum min dhurriyyati qawmin akharin kamar yadda dama ku ya halitte ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da zuwa su ke baya a tarihi an rasar da waɗansu sannan aka kawo aka iya tafiyar da ku sannan kuma kawo waɗansu to a nan idan matambi ya tambaye ka dan me ke tafiyar da mu ya kawo ba sai ka saboda ya ce izo rahman wa rabbul gani zo rahman ba mu da bukatar tafiyar da mu me ne amfana da shi idan ya tafiyar da zan tafiyar da kai don ni in yi girman ka zan maka ji ni idan ni in ko zan so ka tashi daga wajen don ni in zauna to kai idan ka tashi daga inda kake ko ka tafi da kara da barkin ka ko ka bar da ruku to Allah ya zo ne wurin idan ya biki shi alkali ne sannan idan ya tafiyar da kai ya tsaye tsayatar da kai ka to asaran ba da kabar ko kabaran ba da asar bayan wannan ya faru me zai amfani da shi ba zai maka wannan ba dai shi zo rahmani wato kaga gabatar da wa rabbukum dalilur rahma na da alaka da in ya ta'ayyidu bikum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama an ta'kum min dhurriyyati qawmin akharin inna ma tu'aduna al'an lalle abin da ake muku alkawarin ku zai kiyama za ta tsayuwa a gaban Allah za ta kididdikar ayyuka za ta lissafin abin da ka samu da abin da ka kashe zai yi littafin abin da kuke abin da kai tufafi abin da kika daura da wanda kuke kika kyauta da wanda kuka yi biki da wanda kai kafe ka da wanda kuka yi kafe ka wallahi tallahi zai inna ma tu azuna la'at kullu ma huwa hasil a'at duk abin da aka ce zai zo zai zo wa ma antum bi mujibin da dai ku bi kuka kuka wa Allah ba mutane kun yi idan kuka ku tsere mun gani to idan kun ce za ku tsere ku je ina ku tafi sama ku tafi kasa ku tafi cikin teku to ku je ina babu inda dan adam zai je da haka kenan ma an kuma mujibi kun ku ce dake ya kawo ya ku mutane na yi imadu alama tanitukum ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil ni ma zan yi aiki akan halin da nake lafazin makana bitta a wata kira'a alama tanatukum a wata kira'a makanatikum duk inda zuciyar Qur'ani aka yi kira'a الإمام الشعبة من أبو بكر بن عياش راوي إذا عاصم بن أبو النجود ذكر في على مكانتكم أما قول القراء على مكانتكم أكل في المكانة في ذيك المكان فمن إذا أكل في المقامة أنا أقول المقام فمن إذا أكل في الدار أنا أقول الدار فمن إذا أكل في الماء أنا أقول الماء da zai danka sai alma'u sai wani sai maka ai alma'u ba a samu sabu ta ne ya halaka sai alma'u ya halaka sai alma'u ya halaka sai addaru addaru ya halaka sai almakanu almakanu almakamu almakamu to a larabci ya halaka ina fata ya kaumi madu ala makanatikum ya ko mutane na su yi aiki a kan halin da kuke ciki to kaga almakanatu ana nufin wuri kamar da almakan ana nufin wuri ko bigire to amma akan ce wuri ana nufin halin da kake yayin da kake wurin sifar da kake ciki yayin da kake wurin ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka inda ita kuka amintu da ita kuka yarda da ita kuke ganin daidai ku yi aiki a bisa da sifar da kuke ciki ta zalunci inda ita kuka ga yarda cewa daidai ce in ni amin ni ma zan yi aiki akan sifar da nake ciki ta tauhidi ta kaɗe ta Allah ta tsayan ta Allah ni da ku agani ka sauka ta alamuna da sannu za ku gane man ta kuna lahu akibatu dar wane ne kyakkyawan ƙarfi zai kasance a gare ka a nan gidan duniya innahu la yuflihu zalimun yadda lamari yake azzalimi ba za su rabu abin nufi masu kirka masu haɗa Allah da wani babu yadda za a yi su rabota ba za su rabota ba a duniya ba kuma za su rabota ba a mulkiya. Jalladi. لله مما ضرع من الأرض والأنعام نصيبا فقال والحرث والأنعام نزيلا لفظ زرع إليك بكثير خلق قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تنظرون زرعكم بمعنى خلقكم أكن في النسيب التلارة أنا مثل الحظ ربو كوكا daidai da kace annasibu ko kace al'abdu ko kace al-kasbu kaso rabo wa jalulillahi mimma zara'a sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala nasiban wani kaso min ma zara'a cikin abin da ya halitta min al-arfi na amfanin gona wani an'ami da kuma dabbobin gida sun ware wani rabo sun ce wannan rabo ne na Allah fa qalu suka rinka cewa haza lillahi wannan kaso ne na Allah bi za'anihim ariyawa irin kasu wa hadha li sharakaina wannan kuma na abokanan tarayyan mu ne na gumakan mu ne na allolin mu ne haka suka ce fa ma kana li sharakaihim abinda suka ware na allolin su fa la yasir illa Allah ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah wa ma kana lillahi da abinda ko suka ware suka ce na Allah ne fa huwa yasil ila sharakaihim wannan kam ya iya dangarawa ya fata cikin kaso wanda yake na allolin su ubangiji ce sa amma ya hukumun ya munana irin wannan hukunci da suke da bakuna wannan dukkan mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwan Ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida suka raba gida biyu sai su ware wani kaso sai wannan na Allah ne sai su ware wani kaso sai wannan kuma na gumakan mu wato kenan a aqidar su duk abin da suka ware suka ce wannan na Allah ne to shine abin da za su rabawa talakawa abin da za su rabawa mabukata duk abin da suka ware suka ce wannan na gumakan su ne na allolin su ne to wannan za su ware shine su ajiye dan gumakan to amma ai duk su ba zai amfana su ba wace amfana da shi masu gadin gumaka din inda gunki ba ya kwana shi da gadai dan kare yara su yi wasan kaga dole ko masu gadi waɗanda suke wa gunkin kwalliya da hidima su kare sakin da gunkin ke ajiye suke kula da su su ne ake wa da ake nasu su da barorin su da muridan su da waɗanda suke kawo musu ziyara da gunkin sura da da ware a wannan nan to lokacin da suka ware amfanin gona wannan na Allah ma'ana wanda za a bai wa talakawa wannan na gumaka ma'ana wanda za a bai wa masu tsaron gumaka to shi ne sai iska ta taso sai ta tebo wani abu na rabo da aka ware na Allah sai ya fada cikin rabon goma kafi a cikin Allah mu da shi ne ba ya kafi ba za a bauka a mayar ba idan ko fuska ta tebo wani abu na rabon goma da ya fada cikin rabon Allah sai ya ce a a ɗauka a mayar muku ta a nan gudun ka ga mone shi kai a nan gudun sun sanya wa Allah kifiya san da suka sanya wa Allah kifiya wa suka fifita wa suka kimanta sama da wani ma'ana sun kimanta kuma kan su sama da wani sama da Allah subhanahu wa ta'ala ina ba da su to shi nan Allah ke hikin ko zancan in ya nuna da zancan ya nuna da tunanin ya kuma nuna munin tunanin dan kar wani ya koyi wa ja'alu lillahi mimma zara sun sanya ma Allah cikin abin da shi ya halitta da kansa kaga kuskuren farko yaya abin da ka halitta za a sanya maka shi ya zama kishiya ko yaya abin da ka halitta sai a sanya maka shi ya zama wani kaso da kake da bukatuwa zuwa gare shi ja'alu lillahi ma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban cikin abin da Allah ya halitta na amfanin gona ko dabbobi sai suka sa maka wani rabo cewa wannan za a ware rabon ubangiji ne fa qalu sukan da cewa hadha lillahi bi zalimin wannan rabon Allah ne sai Allah ke bi zalimin ariyawa irin sa lafazin azamu a cikin larabci ana nufin al-i'tiqadul qadim mummunan tunani wato bi zalimin a mummunan tunanin su sannan akan kawo azamu ana nufin alkazib ƙarya a ƙaryar su ko kace a mummunan tunanin su a mummunan aqidar su ko kace a ƙaryar su sannan shi lafazin azzamu a yadda yake a larabcin sa musallafu zai musallafu zai wato ka ito azzamu ka ito azzumu ka ito azzimu wato zai sun ko kai mata fataha ko kai mata ramma ko kai mata kasra kira'a ta tabbata da lugha ɗin guda biyu bi za'amihim sannan kira'a ta limamu su ta zo bi ko ko ne bi za an yi mun arfani da bamnur kuwa game da abin da ya faɗa wato al-imam ma'ana bi ko ko da yawa bamnur kuwa da yawa zai yi bamma in ka yi za mun kira'a bi ko ne ko kuma kira'a ce ta gaskiya ga wanda ya da take ta wajen mali amma da zai yi a kai a lugha sai dai da nufin kira'a ta ce ta ba a gudun kira'a da Allah sallallahu alaihi فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون التي ياموا من القرية تبكي الى الابن في سوره هوى abin nufi bai dace ba a ce ga wani kaso na Allah ga wani kaso na gunki kamata ya kaso duk da ranko an ware shi domin Allah idan an ware kaso an ce domin Allah ba don Allah na bukatuwa za ba na ba a'a an ware shi da umarnin Allah dan a bayar da shi ga wanda Allah din yake a ba cikin talakawa cikin alfukara cikin almakaci ko da Allah ya aka fitar da cikin addinin musulunci ai ba dan Allah yana bukatuwa ba ku da kuda Allah ba ku ci ba da zakka cikin mutane ma uridu min mulki kuma ma uridu an yi tsayin ba na bukatar cikin ba na bukatar cikin inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin da yake a fitar da zakka sai a bayar da zakka ba dai amfani da dai yi yi wala yi ba sai da haka zakar ta ta ce na inna sadaqatu lil fuqara wal masakin to kan ne idan ka ware don Allah su ce ka bayar su ce ga wanda Allah ya ce ba mu da ka ware abu don Allah ya zanto daidai sai ka bayar da shi ga wanda Allah ya ce ba idan ka ware don Allah ka bayar ba ga wanda Allah ya ce ba ba abin ne sannan idan ka ware ba don Allah ba kuma ka bayar ba ga wanda Allah ya ce ba ka kuskure ne da aka yi mata sai aya ta gaban lafi قبل أولادهم شركاء يؤذيهم وليلبسوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ubangiji ce wa kazalika zayyana likasina min qatla awladihim shuraka'uhum lafazu zayyana fa'ili wato fi'ili fa'ilun sa shine shuraka'uhum wa kazalika zayyana likasirin min al-mushrikin kamar haka ne ya awata wa da yawa daga cikin masu shirka qatla awladihim kafi da'in menene ya kawata musu kafi da'in su shuraka ababan shirka ababan tarayyar ko ka ce gumakan da suke bautawa ko ka ce aljanin da suka tsawata musu bautar gumaka din su ne kuma suka tsawata musu kashe ƴaƴan su liyurduhum dan su halakar da ai liyurduhum sirrada domin su jefa su cikin arrada arrada shine alhalak waɗansu na fassara arrada shine almaut ko su ce arrada almaut ko arrada alhalak liyurduhum ma'ana liyurduhum dan su halakar da su قال الله ان كدت لكرتين ولولا نعمه ربي لكنت لكنت من المصرين فولا كرتا جاء هلك الدين معنى بعد النعمه تبين لنا بعد جاء نفسك في ذلك معنى لكرتين لكرتين معنى معنى الاخلاق في الارجاء يرجوهم كنت هلك الدين وليجلسوا عليهم دينهم ثم ضربوا تلك كامته الدين ولو شاء الله ما فعلوه الا ابن تعالى يقول ما فعلوه معنى لو تعيش فعلوه فضرب ما يذكرون كان يسد إلى أبن في أي تساوى نقوى سوا وطن سكرك حكم أي تسكرك إن وطن لأخذ Abin da wannan دوانا ce. daga cikin ayyuka na jahiliya da mutanen maka suka rufe ko larabawan jahiliya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayan ya zo cikin su sun danta kafe ladan domin lafazin aulad ya tafi lada lafazin walad a larabci ta sawa'un namiji ne ko mace in da an ce ibn ya zanto namiji in mace amma idan an ce walad to ya tafi namiji ya tafi da haka laraba a jahiliya sukan kace ƴaƴa maza sukan kace ƴaƴa mata sukan bayar da dalilan su na kace ƴaƴa mata ɗaya daga cikin dalilan sukan ce ita ya mace ba ta da wani amfani shi ma zaune ba ta iya ɗaukar makami domin ta kare ta da an kawo haji da haka mai amfani ko a idan an zo za a yaki kabila ba ka yi ɗaukar makami don ka bayar da kariya da garin su ko kabilar ka ta ne waɗansu su dalilin su na biyu sukan ce ya mace kamar hajar idan an zo aka fi garin ku da yaki yadda ake harin a kwashi zuciyar ka a matsayin ganima haka ake so a kwashi zuciyar ka ko matar ka in iskawa ce a matsayin ganima to shi da ake an kwashi zuciyar ka ko matar ka a matsayin ganima gara ma ta mutu wato kariya ne yake ba shi a tunanin gara shi ya kashe kayan su da wani ya kashe haka ko kuma gare ya kace su duk karkashin kanji na bauta a tunanin irin nasu ku kaga waɗansu wannan su ne dalilin na kace kan kudin kace ɗaya maza saboda wani dalili imma dai dalili na talauci suna ganin cewa ya'yan sun yi masa yawa kuma su yanzu na cikin talauci da haka dalili ya kace su don ta talauci kawai ko talaucin da ya tafi shi yana ganin yanzu samun su yayi kaɗan matakin albashinsa kaɗan ne kuma ya'yan sun yawa tun da ƴaƴan sun fi ƙarfin samun sa da iya kashe su bari ko kuma dan jira ƴaƴan tsoron talauci yana da shi yanzu halin da yake ciki an samu karaya da ko hada ta tattalin arziki to ya halin zai zama idan an yi shekara goma nan gaba ai da rubuta kashe kan kada ya rayu nan da shekara goma ya zo su ga kanka cikin tasku sama da wanda mu muke ciki ma'ana ko dan tausayawa kanka ko dan tausayawa yara to wannan shine tunanin kun ga lokacin da ya ce da wannan tunanin zaka haka su suke gara a kashe yaran a huta wani lokaci kuma sukan kashe ɗa'in da wakon mace namiji a sakamakon ba kake mutum ya yi rantsuwa ko ya yi ba mutum ne ya rataya wani abu da yake so da kashe ɗansa ko rataya ɗansa ko yanka ɗansa kamar ya rataya wani abin da yake so cewa idan abu kaza ya faru dan farin ciki suna kashe ko suna yanka ɗana sukan yata a lokacin da ya yi ga san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai yayi wannan alwashi yace in dai har aka rayar masa da yaya goma sun magaji duk suna da rai to zai yanka da goma dan dan farin ciki sai ya yanka da goma dan farin ciki sai ya yanka da goma su sai kasance mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi kuma shi ne wanda wannan alwashi ya fada kansa da aka kuma Allah ya jarrabe shi da kansa da aka ce to babu wanda za a yi yanzu kuma sai dai a zo a yi ƙuri'a ko ka yanka shi ko ka yanka rakumi aka zo aka sa ba rakuma goma aka yi ƙuri'a tsakanin abdullahi da rakuma goma ƙuri'a ta fada kan abdullahi aka fara rakuma goma sai ka fada kan abdullahi aka fara goma sai da aka yi rakumi ɗari sannan ƙuri'a ta fada kan rakuma ɗari ya mamaye ko da taro taro dangi biyu mutu yi a da rakuma ɗari dan sai siya abin nufi dai kaga suka yi irin wannan a lokacin jahiliya to waɗannan kaga tunani ne mara kyau bai halatta ba kawai dan farin ciki da ce sai kayan ka dan farin ciki wannan tunanin nan zai tafi wannan waswasi ne nake bai halatta ba dan tsoron talauci ka ce za ka yanka danka bai halatta ba dan jin tsoron talauci ka ce za ka kashe harka bai halatta ba kawai dan mace mace ce ka dauke ta a wulakance ka ce ai kuma komai bace ba ai ji ma zaune ce ai da ita gara babu gara ma mutum ya kace ke huta duk wannan tunani ne na magoran cikin na mutane da addinin musulunci ya yi kima ka dan adam a matsayin sa na dan adam sawa'un mace ce ko namiji ko da kuka gane cewa ɗancin mata ɗancin mata wannan kamata yi a je a taɓa wannan tsararrawar a turai inda ake cin mutuncin jamus a kasashen turai da amerika da ake cin mutuncin jamus inda aka mayar da jamus kamar haza a nan a gargajiyance jamus ana tura masa sallar gida sallar rogo sallar mata sallar wani abu na daban amma a can gurin kuwa da ya sallar masu yin da yi sallar tayar mota ko ba haka ba a kasashen turai abin da ya mata suke yi dan a yanzu idan ana son a sallaka kayan mota sai a kawo hoton mutum tsirara sun yi ta'audi zafin kan a waje kuma ta yi murmushi da ta hakoranta a ɗan murmushi ya ka kar ta ɗaure fuska wai tayar mota wai kuka da ake yin sallar kayan motar ko musuliyarta ka ta ta gane da ita ne sannan ta gyara zafin kanta dan a yi sallar masu lindinta sannan ta gyara zafin kanta dan a yi sallar sabulun wanki sabulun wanka sannan aika lamba sun da ita sannan aika komai ma sanda take yanzu da ta zama sirri komai ma sanda ake ita kaga anan ne kuma ta aje a nemo wa mata aiki sannan a kasashen turai din nan tun da ake ba a saka da ta mace ta fuskar albashi da ta namiji ba duk wannan gururar yankin matan da suke faɗa sun bambanta albashin ta mace da namiji ƙarya suke ka duba kuma kamfanoni da suke yin tufafi na zamani idan mutum ya je ya fito da wani zayin na tufafi da kyau wani fatin da kyau na tufafi sai ya zo ya samu jamu su kyakkyawa ta sanya wannan tufafin ta fito da su tsirara a ɗauki hotonta a tallata a ka a talabijin a ka a magazin a ka a rediyo a ka a ne a sa a kuma kuma labarai ya ɗan biya ta kuɗi har ta samu abin da za ta ita kuma idan ta samu wannan kuɗin wanda da shi za ta je ta kama tashin haya ta zauna to dole ne ta samu wani saurayi na farko ya rinka ba su aiki da da sunan aure ba sannan na biyu ya zanto su ne dan gadin ta da idan za su je disko na yaki ne zai rinka ba ta kariya in ba haka ba ɗaya ko su musu karmaka duk kuɗin da suka kwana a zafi su kafi a yi maka fyaɗe a cikin mutuncin ta a dake ka ba uban da zai kare ta ba dokar da za ta ba ta kariya shi kuma wannan yaron in za ta biya haya yana zaune da ita a ɗakin ta ita ce biyan haya idan kawo bin na wuta ita za ta biya in mafarkon ita za ta biya in maza ita za ta biya da komai ita za ta biya ba da komai shi zai ba ta kariya duk inda take a gaba akwai ɗan namiji da ɗan ta dan kada ɗan daga ta far mata saboda daga sun faso su na ɗan daga ne suna sa a yi bala'i ya ba ta kariya wancan sun kamfanin da suke wa aiki dama sun ɗauke ta ne lokacin suna ɗan shekara sha shida sha bakwai sha takwas sha tara da ta kai shekaru ashirin ashirin da biyar maman ta riga ya faɗi za ta ajiye ta su ɗauko ta ƙanwarsa sai su kore ka daga lokacin ba ka da albashi ba ka iya biyan kuɗin wannan hayar sauran ya ba shi ba ita sai koma wajen sabuwa da aka haka ake rayuwa da gobe da jibi har ba ta a ture amma a ana mutane ina mutum da ke ko ne kina da yanci a matsayin ki na da mahaifi ke ce da ke ya miki babin sallah a matsayin ki na miji sannan na mata miji ke ce da ke ya miki sallah a matsayin ki na kanwa wa ke da ke a matsayin ki na kanwa na ya kani ki ma ce da ke a matsayin ki na da ɗanki ma'anar suna cikin mutunci a ƙarƙashin koyarwar addinin mutunci tun daga lokacin da aka haife ki har ki koma zuwa ga Allah in kin ga an samu wani kuskure ba ayar alqur'ani take ba ta sa aka miki wannan kuskuren ba hadisin manzo Allah bane ya zalunce ki wani ne wanda ba da tarbiyyar addini ya zalunce ki mijin da bai san Allah ya ce manzo Allah ya ce ba ya zalunce amma ba qur'ani ne yake a zalunce ina ganin wata mutukiya a wani fiye da aka yi fiye daga Abuja kana wani hakilu ai dole su ce ta zama da namiji ai kaza kaza kaza ai ba za mu zauna a cikin ba wata ko ta hawa ko wata suna wani gafiri suna wani zunzaye ido ba ta san ma abin da kuke ba ko ta zama kariyar sarautar ɗan kura mulkin mallaka ba kuma ne ko ubangiji da ala ya riga ya bambanta yadda za a yi namiji ya zama mutu da yadda za a yi mace ta wanda ke wai sai an samu ikwaliti ya taɓa wa shari'a ya taɓa wa hankali ya taɓa wa abin da ke gaske a reality domin idan aka ce sai an zama an samu cikakken ikwaliti tsakanin ɗan namiji da mutu ko da namiji ya kasa nono ko mu kuka yanke nonon dole a samu ɗaya namiji ga ya wasu tare da kasa masa mama ko kuma kuka yi a yanke naka kirjin ta ya zama daidai ko mun fara shi kenan sannan ko ya mace daga lokacin da aka ji aka yanke operation yanzu da aka ce kanka ya samu wanki an yanke masa mamanta dan Allah ba sai ka samu roba ta sa cikin breziya ba da cikin makarin wata ubangiji ta Allah ya rike abin da kake kwalliya da shi wannan halitta sab din jikin shi ne kwalliyar ki ko yaya aka shigar da wani abu na namiji a tattare da shi kin da kin gama ko yaya namiji ya riga ya gama namiji adon da kwalliyar ka ya fito da gemu wani lokacin da gashin gashi da gemu a haɗe ga gaje ta kafa ko ya kan da damar ko ba ka ba da zarar gemu wannan da shi to ina magana ya kwanci suna fata kan ku lokaci sai kan na muku wasu kuma tura da suka fita yayi gababun su suka jefa kansu cikin wahala kuma suka zo jefa ku cikin wahala mace a cikin wahala suka da kuku wasu tsaye ba wata mutum cikin kwanciyar hankali yau shekara ɗari biyu da ashirin da wani abu samun yancin amerika daga turawan mulkin mallaka na ingila tun daga lokacin da amerika ta yanki zuwa yau ina da su suka yi shugabanci amerika ba suna su kuma rura shi ba su yi gina ba a ban shugabanci ba a cikin jihohin amerika jihohi nawa ne sai an samu rabi da rabi ma inda ba su ce gwamna a amerika an samu ɗaya cikin uku ko wani sa da ba a cikin wakilai a majalisa ta kasa nawa ne wakilai mata a cikin amerika ko a cikin ingila ko a cikin kasashe ma'ana akwai da kima da daraja da addinin musulunci bai wa kamar ke ta fahimci addinin musulunci da addinin musulunci ilimi a musulunci in musulunci ba kuma sai ki ce ita wannan da musulunci ta je farka ce ba ta so za ta neman wani ko ba za ta taɓa samu ba har ta mutu har ta mutu ba za ta samu ba ku ko ba ta ba ku ko da masanin na zuwa ku ce da ita garin jina na jira a gare ku ba ku kuɗi ni ta kai kai ya ce muku ba ta muku lokaci ke bayan sun tsaka ta su lokaci ni mun an to zai mutafi so su ku fada ku fada ramin halaka idan da suka fada ramin halaka da haka dai kun ga anan gurin ubangiji ta Allah na kai to yadda mutanen jahiliya suka da ƴaƴa da irin wannan kasawa kaushin zuciya ta da mutu ko kuka ƴa mace yana kuskan abin a matsayin mummunan abu ne sa a baya hudun ya da irin abin da ke ba ya da kyau mutum ya ta da mutu ko ya kace ƴa mace da kowane irin dalili ba ya da kyau a musulunci kaji kana jin hausin dan me aka haifa ba da mutu ba daidai ba so ake ka farin ciki lokacin da aka maka haihuwa ko namiji ka iya kana tsammanin alkhairi ga namiji sai alkhairi ga ka yi tsammanin kana tsammanin sa da mace da zanto ga namiji za ka tuna ayyukan aka rabu da ba ubangiji ku san ne ya amfani ya ba ta daraja ya ba ta falala wato ba da sanin da a ta ala ya kawo ya magana ma'aurata ya kasa su kashi na farko su ne waɗanda Allah ya ce bai wa ƴaƴa mata kashi na biyu waɗanda ake ba su maza kashi na uku waɗanda ake ba tabbata maza da mata kashi na hudu waɗanda aka hana ba mutu ba ba ba ƴaƴa maza ba duk ma'aurata a duniya waɗannan abubuwan guda hudu ne ko wannan abin ko wannan abin ko wannan ko na biyar da Allah ya kace fara ajin farko da ya ambata sai ambaci ajin waɗanda aka ba su yaya ba lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sai ya yahdu liman yasha'u إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير sai ubangiji ya ambaci waɗanda aka zo wa ƴaƴa mata a hajjin hali magana su zuwa cikin hadisi wanda imam bukari zuwa cikin al'adabul musa yace duk wanda Allah ya ba shi ƴaƴa mata biyu zuwa uku ya rene su ya kyautata da tarbiyyar har ya aurar da su to za ka zama yi masa taro da dokar da hannun ranar tashin ya ambaci nan game da ƴaƴa mata ya ambaci nan game da ya'ya maza ba sannan mu kiwa ƴaƴa to kuma mace a zuwa na cewa wai ko za a faɗa ƴaƴan kan mata kuma mu a makarantar da gudanar da wurin gaji su kuma za a faɗa mana wannan ya abu da ni bi dawo ina za a cikin تهمة المولود بأحكام المولود تهمة المولود بأحكام المولود yake cewa da aka fara ambatan mace dan a turmu da hancin mutanen jahiliya da kasa cewa ya ku waɗanda kuke mayar da mace a matsayin korar baya musulunci ya mayar da ita a gaba yace amma saboda hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci lafazin kyamaci tankiyar ba tare da alkalam ba ya abu ne amma da yazo an batun da namiji sai sa masa aljalal wa yahbu lil mithaqu sukur an gane ko da aka din kirkar da dan namiji yake ta zubira ta asiru da ari wa hiya qudrat lakin anukya wato balaga ta alqur'ani ya rasu da nan balaga ba karama ba ce dan aka